suka ce bana za a mai da hankali ne akan yadda aikin jarida zai tabbatar da wanzuwar adalci da kuma tabbatar da cewa ana mulki yadda ya kamata ba tare da zalunci ba ba tare da kuma cin mutuncin mutane ba kuma tabbatar da mulki an yi shi daidai da doka shine dai jigon ababen da za a yi kuma bana za a yi bikin ne na duniya a kasar ghana a accra sannan sauran kasashe kuma za su yi nasu daidai gwargwado to farfesa menene janyo hankalin ita wannan hukuma ta unesco ta ɗauki wannan babi da za a duba a wannan shekara to yayi idan ka lura ababen da ke faruwa wasu kasashe ana akwai mulki iri-iri wasu wuraren za ga mulki ana mulkin danniya ana mulkin cin zalunci da rashin mutunci da kuma rashin adalci to aikin jarida kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata a su rika duba masu mulki suke yi gani shi yasa nake ji kamar yadda aka saba yan jaridu ana kiransu watchdog wato kamar masu lura da irin ababen da ke faruwa a cikin jama'a ko al'umma to kaga shine wannan shekaran aka sa hankali a kai da kuma musamman yadda irin wannan yake shafan lafiyan 'yan jaridu a irin ayyukan da suke yi na wanzar da adalci da kuma zaman lafiya da tabbatar da cewa wanda suke mulki sun yi mulki ta hanyar da ya kamata to wani lokaci abun yana shafan lafiyan 'yan jarida kai dan jarida ka je ka bincike shugaba baya so kaga sai kama kai jefa a gidan fursuna ko kuma a ci mutuncin ka ta wasu hanyoyi daban-daban wani lokaci har ma ga kisa to shi yasa nake ji UNESCO su kuma suka sa hankali a kai to profesa idan muka duba abubuwan da suka faru daga bara da aka yi wannan biki zuwa yanzu yaya aikin jarida yake ko kuma yaya rayuwa 'yan jarida yake dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu to za ka iya duban wannan ta hanyoyi ko ta fiskoki da yawa ta ingancin aiki ta lafiyarsu ta mutuncinsu da irin yanayin ayyukansu aikin unesco shine su rika tunatar da duniya a rika tunatar da masu mulki da kuma sauran jama'a kan irin yanayin aikin jarida da kuma abin da ya kamata aikin jarida ya yi ba za ka yi tunanin za a yi siyasa ba tare da aikin jarida ba ko a yi mulki ba tare da aikin jarida ba saboda haka kuma dole a kula da masu aiki kuma a mutunta su domin su ma su samu su yi jama'a ba za su san me ke faruwa a gwamnati ba kuma wani lokaci ba za a ma yi kiran masu mulki ga oda ba idan ba ta aikin jaridan ba saboda haka dole ne a rika mutunta su in ka duba yau za ga ana kakkashe su a wasu kasashe wasu wurare a ci mutuncin su wasu wurare a jefa su a gidajen yari wayansu kuma ba su biyan albashin su kamar nan Najeriya in ka duba za ga yan jaridu su yi ta aiki wayansu a gidan jaridu ko rediyo ba za a biya su albashi ko kuma idan aka biya su albashi ma a wulakance so irin wayan abubuwan dole ne a rika fito da su idan ana fito da su za a jawo hankalin duniya za a jawo hankalin masu mulki da masu gidajen jaridu nan a riga kula da ma'aikatan. Farfesa Umar Fati mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode Hajji Bashir, na gode sosai.